barka da zuwa ta shayarwa, ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar kallarrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodewa abin da ya sani daina sumbatar mata a fina-finan kudancin Najeriya wato Nollywood ji Alinu. Tauraron fina-finan Kannywood Alinu ya ce ya daina sumbatar rangumar mata a fina-finan kudancin Najeriya saboda hakan bai dace ba al'ada da addini. A hirarsa da BBC a shafin Instagram ranar Talata, shararren dan wasan fina-finai ya ce ba zai daina sana'ar fim ba da yake amsa tambaya da wani mai sauraro ya yi masa kan yadda yake fuskantar yanayin da zai iya kai ke shiga runguma ko sumbatar mace a fina-finan Nollywood. Alinu ya ce a shekarun baya idan ka lura na yi irin waɗannan fina-finai amma daga baya da na ga ƙorafe-ƙorafen mutane ka ga mutum jakada ne kuma musulmi shi yasa ni yanzu ba na fitowa a irin waɗannan fina-finan a cewarsa ba zai iya kai da adadin fina-finan da ya fito a ciki ba saboda yawansu yana mai cewa wasu daga cikinsu ma an soya musu suna kafin su fito don haka ba zai iya rike sunayensu ba tauraron wanda ake wa lakabi da sarki a fagen fina-finan kano ya ce harkar fin ce abin da ya fi sani a rayuwarsa tun yana matashi har yanzu don haka babban burinsa shine ya ga an ci gaba da samun sauyi mai kyau a masana'antar fina-finai alinu dai ya kwashe fiye da shekara ashirin yana taka rawa a fina-finan Kano da Nollywood inda ya lashe lambobin yabo a ciki da wajen Najeriya. Barka da zuwa ta shayarwa ku danna subscribe domin kasancewa ta da sai ku danna alamar rawa domin samun shirye-shiryenmu. A kodewa.